Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta rike tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal kan zargin badakalar kuɗi da suka kai naira miliyan 223. Babacir dai wanda da alamu ya sayi kwatar hukumar tun a safiyar Laraba sai jami'an suka rike shi don yi masa tambayoyi kan tuhumar da ake yi masa ciki har da batun a ringizon kuɗi a kwangilolin sake tsugunar da al'ummar arewa maso gabashin Najeriya. Mukaddashin jami'in labarun hukumar Samin Amadin ya ce za a ci gaba da binciken Babacir a Alhamis ɗin Yana mai cewa sam kamawa ko rike Lawal ba ta da alaka da wasiƙa shakar Obasanjo. In za a tuna binciken Babaci David Lawal da kwamitin majalisar dattawa ya yi ya kai karkatar da biliyoyin naira. Ga tuna baya ga bayanin shugaban kwamitin Shehu Sani. Abin da muka bankaɗo shine cikin kuɗi naira biliyan goma sha uku da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta sakan ma wannan kwamiti an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan takwas mun ba da babban shawara na cewa duk wanda yake da hannu a cikin wannan abubuwa da aka yi gurfanar da shi a gaban shari'a ta hanyar miƙa shi ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa. Lauya mai zaman kansa Abuja Barista Yusuf Sallau mutum biyu ya ce kama babaciyar na bisa ka'ida. Duk mutumin da ake mai zargi cewa ya sati kuɗi ko kuma ya aikata wani aiki na rashawa akwai bukatan a bar hukumomin da aka kafa su bincike shi su tabbatar da cewa eh lallai zargin da ake masa nan haka ne ko ba haka ba kafin nan a kai shi kotu kuma a yanzu dai zargi ake masa su amma dai yana da kyau kamar yadda aka ma wasu mutane a baya wayanda su ma ake musu zargi kuma aka kai su gaban EFCC suka zauna suka yi bayani kuma ya kai ga an kai su kotu shi ma yana da matukar muhimmanci a ce an bi wannan hanyar kwanan nan mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hancin Ibrahim Magu yace zai dirar mikiya kan manyan jami'ai mu duba abin da da za a yi wannan shekara so da mu zo da kaman something like roadmap plan of action za mu ci gaba yakin nan za ta ci gaba ba wani zancen wai kamar yadda na faɗa ba sani ba ba sabo duk wanda aka yi wanda ya shiga kabu za mu wuce da su rahotanni sun nuna za a ci gaba da gani irin wannan kamu na manyan jami'an a kwatan farko na shekarar nan babace david lawal dai shine mafi girman tsohon jami'in gwamnatin buhari da efcc ta kama nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya